Ta yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Murja Muhammad Aminu. To malama Murja ba mu labarin ki a takaice. Gida haife ni a Kano. muna yi karatu farko dai karatu primary school na fara. Na fara shi a Race Cross Primary School. To daga nan kuma sai na sa sakamakon iyayenmu suna aiki a irin principals ne haka yawanci suna yawo za musu wurin aiki da mm. sauransu sai bayan dai mun gama race cross din ya ke ta tunanin ya kamata a ce mun tafi boarding school saboda kin ga ba zama ake ba kin ga iyayen mu na da ba su son su ga yara suna suna kai suna kawowa eh. to dai da farko dai kamun dai a yi tunanin ma dai za a kai mu boarding school din sai muka fara AKCC mm. Aminu Kano Commercial College mm. to da muka yi Eh, ƙauyen ya yi haka dai uwa mahaifiyata ta koma irin ƙauye dai haka wurin principal in principalship ɗinta to a nan sai aka yi tunani ya kamata a kai mu boarding school sai a kai mu boarding school to kwa dai na fara na yi kwa daga nan kwa muka ɗau muka dau um, jarabawa na science and technical school mm. to a nan muka yi succeeding sai na ci garku to na tafi garku dai nan na je na yi ss1 dina ss2 ss3 a nan na gama na fito to da aka fito sai aka yi kaka to da aka fito dai sai kuma muka nemi admission zuwa uh, kano polytechnic hmm, nan na fara e, na samu eh, na nemi course um, na uh, hotel and catering, management mm. nan na fara na je daman catering din kike sha'awar yi eh lokacin dai to ba catering din gaskiya nake sha'awa ba na fi son dai in je health line to hmm. sakamakon dai da na samu admission aka ce catering shine kawai science course din da ake da shi a nan polytechnic hmm. to sai aka ce to ga wannan to gida na zo ina complain fa ga course din da aka bani gaskiya bana so sai ba mu ta ce kawai ki je ki hmm. ba wani abu tunda in kika yi wata ran kina sha'awa zaki karatu ba shi da kaɗan na ce to shi kenan na je na fara to dutu yan matsaloli haka da na samu a ƙarshe dai kawai daga baya sai na yi deciding kawai ni dama can bana ku. ban ma kammala ba to da biki kammala ba sai aka yi me to da ban kammala ba kawai sai na yi deciding kawai ni in bari ma sai kika hakura da sai na hakura sai na dawo gida da na dawo gida nake complain sai aka ce min to shi kenan tun da health line din kike so ki je ki interview duk wannan karatu ba ya aure ba ban ya aure ba eh. lokacin sai aka ce in je in interview in interview gashi na ana interview na health eh. sai na je na zauna na interview da na interview sai aka ce na ci aka ce wani makaranta nake so na ci gaskiya health technology nake so hmm. to health technology successfully ban same shi ba a lokacin hmm. sai aka ce to bara dai a nema min a bani haijin sai na ce ni bana son haijin ke abin da kike son eh, kika eh, dage na dage ni bana son haijin mm. sai wa mutu ce still dai ki je ki haijin sai kika yi sai na je na je na yi haijin ina gamawa successfully ina cikin haijin din na gama kawai sai na sake samu aka ce an fara ba da admission na health technology ne rushe na tafi health technology na je eh na je na fara da saboda sun ce ba su bani continuous ba mm. dole sai dai in fara a fresh mm. to na je na fara na je na yi community extension school nan dai na yi na gama na dawo na zo na zauna gida to allah ya taimake ni dama daidai lokacin haka ana ta ba da offer kawai sai aka na samu offer na hospital sai aka ce to wani wani local government nake na ce ni shi kenan kawai sai aka bamu ofa. To yanzu a ina aka tsaya a karatu? To yanzu dai kuma gani nan na kuma fita ni da yake dama tun da na taso daga farko gaskiya mai sha'awa karatu ce. Yanzu me kike yi? Ni yanzu na koma makaranta na je na nemi na je na yi uh, zaria na je na yi dan um, courses haka wanda na samu results din zuwa BUK in je in yi community uh, je in yi wannan nursing mm. bnc nursing yanzu bnc nursing na fara amma dai kina da naci eh na koma me yasa sai abin da ai ni dama tun asali dama mm. shine ambition dina mm. ina so in zama nurse to in aka zama nurse an eh. kure cikan buri ko ni dai buri na ya cika To wani irin gwagwarmaya kika yi a wannan gaskiya gwagwarmaya da na samu da yawa a takaita mana matsala guda ɗaya ne da na samu wanda yake ba results bai yi kyau ba sosai gashi gashi gashi amma kuma dai maganar da ake ciki a yanzu still zan zamto kin ga na samu matsala along the way tunda sakamakon na daɗe yawanci wanda na tafi karatun eh yayi nisa sannan kuma yawanci yan yara ne a cikin abin kansu yana ja sosai mm. kai kuma ka ɗan ebi shekaru ga yara ga mai gida na haka da na samu kes yanzu dai problem ɗin da na samu su ba ni repeating eh ban hmm. samu ba ban ci ba sosai amma wasu an yi withdrawing ɗinsu daga course ɗin to ni still dai ina cikin course ɗin to shine to a ki na mace wace wani irin kira zaki wa mata akan su su jajirce wajen neman ilimi kuma su nemi abin da ransa yake so gaskiya zama babu ilimi akwai matsala yawanci matsalolin rayuwa da kake fesin idan Allah ya sa kana da ilimi kana samun sauki ko yanayin rayuwa haka a mu'amalarka da mutane saboda ka shiga cikin mutane da yawa ka fahimci yanayin rayuwa wani rayuwar ma baka shige shi ba amma ka samu darasi sakamakon mu'amala da mutane shi kansa ilimin nan idan ka yi shi shine hanyar da zaka samu ta rufin asirinka da naka da 'yan 'ya'yanka da kuma 'yan uwanka baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya.